Assalamu alaikum, barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga addition of mixed numbers, still dai under addition ne yau ma. So amma kuma yau muna so mu yi adin ɗin mixed numbers ne kamar yadda kuke gani. Wato in ba ku manta ba a baya mun yi magana akan mixed numbers wanda suke da whole part ko kuma whole number da wani fraction a jikinsa. su ne waɗannan kenan da kuke gani so yau za mu yi addition ɗin su bari ku ga yadda ake yi akwai methods guda biyu da ake bi wajen waɗannan addition ɗin so duka biyun za mu yi insha Allah bari mu ɗauki wannan question na farkon aka ce 3 whole number 1 all over 2 plus 1 whole number 3 all over 6 bari mu yi method na farko method na farko shine za ka yi adin whole part daban fractional part daban shine method na farko kenan so muka yi adin whole part mu nan 3 ne whole part in ko kuma whole number nan kuma 1 ne whole part in mu ko kuma whole number so su za mu yi adin wato 3 plus 1 whole part in ka kenan daban sai kuma fractional part in ka su ma 1 all over 2 da kuma 3 all over 6 su ma ka yi adin ɗinsu daban shine wannan first method kenan yanzu 3 plus 1 ɗinmu muna da 4 plus wannan kuma fa kalan addition da muka yi a last video ne me za mu yi LCM za mu yi LCM ko kuma equivalent fraction method so amma nan da ya bari mu yi LCM mene LCM din tsakanin a 2 da 6 din nan za ka iya koma gefe ka je ka samu nan wani number ne zai shiga tsakanin 2 da 6 din nan kun ga 2 zai shige su 2 divided by 2 muna da 1 6 divided by 2 muna da 3 sai wani number zai iya sake shiga kun ga akwai 3 ko so nan 1 3 divided by 3 nan shi ma 1 so nan mun gama da shi sai mu multiplying numbers mu wato 2 times 3 kun ga muna da 6 a matsayin LCM ɗinmu sai mu zo mu saka shi a nan wajen so tunda mun samu LCM mu a matsayin 6 saura dividing kenan 6 divided by 2 wato shida ka kasa shi gida biyu zai ba ka uku kenan 6 divided by 2 3 times 1 ɗin da yake saman nan kaga 3 3 times 1 3 plus nan kuma 6 divided by 6 ka kasa 6 gida 6 kaga zai kasu ne sau daya so 6 divided by 6 muna da 1 times wannan 3 din muna da 3 so mun gama da nan wajen yanzu a takaice nan wajen muna da 4 plus 3 plus 3 kunga muna da 6 ko divided by wannan 6 din so yanzu a takaice nan wajen muna da me 4 plus 6 divided by 6 ka kasa shida gida shida zai baka ɗaya ne ai kaga muna da 4 plus 1 kenan which is equals to 5 so yanzu kun ga a takaice dai an samu 5 ne na wannan addition din mixed number din bari ku ga second method din shi kuma yanzu ku biyo mu a bidiyo na gaba insha Allah za mu ci gaba za mu sake solving shi wannan question din da second method din da muke magana in Allah ya so ya yarda so kada ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku sharing videos namu mun gode